na subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare mun gode da kulawarku abubuwan mamaki goma game da rayuwar jaruma hadiza gabon Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Hadiza Aliyu Gabon ta shahara matuƙa a masana'antar Kanewe domin tana ɗaya daga cikin fitattu goma farko na jarumai mata. Jarumar tana da abubuwan mamaki kala-kala game da rayuwarta, kaɗan daga ciki su ne. A cikin shekara ɗaya Hadiza Gabon ta koyi Hausa kuma ta ƙware don kawai ta shiga fim ɗin Hausa. Hadiza Gabon a yanzu haka tana jin yaruka hudu rangadagau kamar yaranta. Yarukan su ne Hausa, Turanci, Fulatanci da Faransanci. Babin ne ya kawo jarumar Najeriya ba, ta zo ne da niyyar kafa gidauniya da za ta taimaka wa marasa galihu da na su musamman 'yan ƙasar ta mazauna Najeriya. Rashin kuɗin kafa ƙungiyar ya saka ta tunanin fara shirin fim don ta sami kuɗin cimma muradinta na kafa gidauniyar. Kai zana yanzu haka burinta ya cika ta samu abin da take nema don ta yi kuɗi ta gina gida ta sai mota kuma ta buɗe katafaren boutique wajen sai da kayan sakawa a raprol da ke kaduna duk da wannan ɗaukaka da ta samu bata manta da asalin dalilin zuwan ta ƙasar ba don yanzu haka ta cika burinta na gina gidauniyar ta hadiza gabon foundation Gidauniyar Hadiza Gaban Foundation da Hadizan ke jagoranta tana ba da agaji ga nakasassu marasa galihu da yara 'yan makaranta. Hadiza da kanta takan shiga cikin yara da nakasassun ba tare da kyama ba. mawaƙi Nazir Ahmad sarkin waƙa shine kaɗai wanda kusancinsa da Hadiza Gabon ya kai ga har aka fara tunanin soyayyar suke banda shi jarumar bata taba wata bayyananniyar soyayya da wani dan fim ba A shekarar 2010 jarumar ta taɓa bayyana a wani fim ɗin Hausa mai suna Wasila wanda aka yi da harshen Turanci a lokacin ba ta jin cikakkiyar Hausa. Saka a zuciya Hadisa Gabon 'yar asalin Libreville ce ta ƙasar Gabon amma ba ta da burin auren ɗan ƙasar su. Ta fi son ta auri ɗan Najeriya ta kuma zauna a Najeriya kamar yadda ta faɗa a wata hira da ta yi da wata gidan jarida. An taɓa samun wata shaidaniya mai kama da Hadiza Gabon sosai. da ta yi wata rawa tsirara haihuwar uwa a bainar jama'a wannan lamari ya jawo wa hadiza cece ce kafin daga baya aka tantance aka kuma gane ba hadizan ba ce asali ma ba a najeriya aka yi bidiyon ba kuma ba hausa mutanen da ke tare da ita suke ba bugu da ƙari shaidaniyar yarinyar ba ta kai hadiza ƙiba da fari ba a fuska kawai suka yi kama Ki murmushi na ganki mai da na subscribe don samun ƙayyadattun labaran Kannywood. Na gode.